على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أستاذ السالكي أستاذ السالكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل آه، اللعان يثبت بين كل زوجين li'ani yana tabbata tsakanin dukkan ma'aurata biyu musulmai ne kuma musulmai ma'aurata biyu musulmai su ne suke li'ani bil azaf ta hanyar yin azafi wato miji ya yi wa matar shi azafi bi ya zina wato ya yi masa azafi da ganin zina cewa ya ga tana zina an gani ana kiran abin azafi in ya zama to shi kaɗai ga tana zina ya ga tana zina amma ba shi da shaidu guda hudu sanin wajen a shari'a za a ce ya yi mata ƙarzafi tun da ya yi mata ƙarzafi abinda zai kwace shi ne a zo a yi li'ani a zo a yi tsine ne nuwa tsakanin shi da matar shi aw bi nafi sabab ko kuma nasab yau ko kuma da kore nasaba wato miji ya kore nasaba ya ce wannan dan da aka haifa ko wannan cikin ba na shi bane kaga na wajen ya kore nasaba saboda haka abinda zai kwaci miji shi ya zo ya li'ani in bai yi li'ani ba to za a mai hukunci na mai kazafi فيبدأ ya kul arba'an wato shi namiji shi mijin yana farawa zai faɗa su hudu ya ce ashadu billah na shaida da Allah na ajira aitu ma zini. wato na shaida tsakanina da Allah haƙiƙa na ga tana zina wa inni la min as-sadiqin kuma lalle ni ina daga cikin masu gaskiya wallahi da gaskiya nake na ga tana zina wa hal yalzamu alwasf shin ya lizince shi yana lizinta sai ya siffanta sai ya yi bayani yadda ya gani na ga tana zina turbiya ta barya sai ya yi wannan siffa ko kuma kawai in ya faɗi wannan magana ya wadatar kamar shaidu ka san shaidu su in za su tabbatar da zina sai su faɗi yadda suka gana zina sun gani kamar turmi da tabarya ko kamar misali, tandu da kwalbi mana tandu da mishi a gane mishi da tandu misali su faɗa ƙirƙiri haka sun gani ba wai kawai mun ga ana zina ba misali shin dole ne in zai ce ya ga tana zina sai ya siffanta kamar yadda shaidu ke siffanta mazina aula ne manzaru guda biyu Na ويخمس بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين wato zai yi na biyar zai yi na biyar cewa lallai tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi in ya kasance daga cikin masu ƙarya in ƙarya yake to Allah ya tsine mai na biyar to tun daga wannan in yarga riga ya wannan ƙazafi haddi ya kori a gare shi a ah, in yi wannan rantsuwa kai haddi ya kori a gare shi sannan ɗan ma ya kori a gare shi wannan ɗan ba ɗan shi bane sai dai a jingina da zuwa ga matar sun summa tashhadu hiya a shahadati billah sannan sai ta shaida ita wato shaidu hudu ta yi rantsuwa hudu da Allah ma ta ce ma zanai ban yi zina ba mm, inna hu lamina kadhibi cewa lalle shi yana daga cikin masu ƙarya ƙarya yake da shi na yi zina wa tukhammisu bi anna ghadaba Allahi alaiha sai ta yi rantsuwa ta biyar cewa fushin Allah ya tabbata a gare ta in ya kasance daga cikin masu gaskiya yantafi al-hadd a lokacin nan idan ta yi wannan rantsuwa sai haddi ya koru ba za a yi mata haddi na zina ba to yanzu kaga su biyun gaba ɗaya su kubuta namiji ya yi miji ya yi wannan tsinuwa ɗin ita ma ta yi a nan wajen shi miji in yi wannan tsinuwa ɗin ya kubuta daga a yanki mai a mai a hajji na kazabi ita kuma in ta rarɗe ta kubuta daga hajji na zina to wane ne mai gaskiya a ciki Allahu alam ko Allah kaɗai san mai gaskiya dan manzo Allah bayan ya riga ya sanya san rarɗe masu yi sai ce hisabu kuma alallah ahadu kuma kazi ce hisabu kuna wajen Allah ɗaya daga cikin makareci ne lalle a cikin bakwai da ƙarya don ba zai yi a ce wannan ta yi zina wannan bai ce bai zina ba a cikin wata kasu masu gaskiya ne ce ɗaya kuma makareci ne eh wa tasbutu al a nan wajen rabuwa yana tabbata za a raba auren wa mu abadan sai ta haramta har abada har abada idan ba wata mata a duniya sai ita ba zai aure ta ba wala yubaddilu la'ana bil ghadab eh mutum ba zai musanya tsinuwa da fushi ba ba zai ce a na ba zai ce fushin Allah ya tabbata a gare ni ba sai zai ce tsinuwa Allah ya tabbata a gare ni eh namiji wal yakum bi mashhadin min al mu'minin kuma ya kasance a mahalarta na mu'minai mahalarta taron jama'a ai a gaban jama'a in za yi li'anin nan mawdi'in yu'azzamu a wurin da ake girmamawa kamar masallaci ke rago a zo masallaci na ina da sallar jam'i sai a zo a yi wannan li'ani din ko sallar juma'a eh. wa ayyuhuma nakala hudda a cikinsu duk wanda ya nukuli duk wanda aka ce ya zo ya rantsuwa sai ya cije ya rantsuwa shine ya yi nukuli to za a bi haji za a yanke mai hukuncin zina a za a yanke mai hukuncin kazabi miji ta hukuncin zargo ko kirra sai a tabbatar da shi akan haka walakin haddu zawj yadifu ala kauniha yuhaddu sai dai haddi namiji yana tsayawa akan kasancewa ita matar ana yin haddi ga wanda ya mata kazafi sai ya kasance ita matar ta kai shekarun da za a yi haddi ga wanda ya mata kazafi in karamar yarinya ce yin shekara bakwai ce ta yi zina sai dai a sai dai a mai ta'aziri na wata gane amma matar ta balaga ta kai matakin irinta a yi mata ƙazafi har abin ya yi tasiri to a lokacin ne za a yi wa mijin haddi na ƙazafi an yi karatu a cikin su duk wanda ya iya daya ya rantsi duk wanda ya cije an ce rantsi ce shi gaskiya ba zai rantsi ba Ya ce ni gaskiya ba zan rantsi ba saboda ni na san darajar Allah kan ka san darajar Allah amma ka kai kara kudi dole ne ba sai karar da shi ce ba zai ba suke rantsa a mai kunci sassa masallaci kamar masallacin juma'a ranar juma'a a ce a zo a yi wannan abu sai a turu masallaci eh. na? sassa mai na? eh shi ke eh, abin da ke an gama zan ƙara mai ya faɗi wannan ya gama yin wannan tsarin da ake yi sai ƙara zuwa ya yi ne ƙara zuwa ya kai kuma wannan da ya yi so ɗayan nan ya wadatar shi da tambayar yake ba yana nufin wai yana sabi ya ji abin da aka faɗa aka rikuwa kamar yawwa shi eh amma shi wannan ai nan tsinuwa ma ya isa yi na shaida da Allah lalle na ga tana zina lalle wallahi tallahi ni mai gaskiya ne na shaida da Allah na ga tana zina wallahi ni mai gaskiya ne na shaida da Allah na ga tana zina har so hudu ba kaga ba mu wasa bane ba kuma masallaci in masallacin juma'a ne a ce hau haukan mumbari kan mumbarin liman sai ya hau ya zo ya yi wa lalle wannan li'ani ya gama ya ce dinuwan Allah ya tabbata a gare shi shi da ƙarya yake wannan ya lillahi irin mutane su wannan da eh. shi ko tsoratarwa ne ko tsoratarwa ne ai ba wani magana sai jabi to ai ana yin haka ne don a tabbatar da in har an faɗa haka kowa ya ganta cewa ga wanda ta yi bayani nan ko shi ne ba wani niƙabi ai da fito a mutum kowa ya ganta kata zo wurin misali kada wanda zai dauka misali idan sun zo to shi wannan namijin da aka fito da shi ba shi ma shi ma ya sa amma wali mana shi ma ya zama duk macen da zai za a aure shi ba to nan gari shi ma a ce a ce kaza ita ɗaya ne ko ita kawai za ka rubuta shi a iyalin shi ai ana so a cikin taron me za ka ce taron jama'a kowa na zuwa kan shi yayi inda misalin ba a zuwa kan su ne amfanin zuwa zuwa taron jama'a dan an rufe mutum to bai kira ka yi ba san wanda aka yi lihani da shi ba sai ba tasiri yawwa ta taɓa yin kaza yawwa amma an zo an raba fuska an raba fuska shi matar shi ma zai bige ce to shi ma sai an raba fuska shi ma ba sai bige zo da rawani da amma wani ya raba fuska shi ma ya zo ya yi kuma sannan ba za a faɗi sunan ba wanda ya san kowa yi na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصل فصل jama'a بفرد jam'i a sallan جماعة صلى الجمعي أصلا فرلا وانت با جمعة با سنة عند مالك أما ذا مالكية wanda ba juma'a ba sunna ne kenan juma'a shi ne farilla a gane amma mazhabin imam ahmad bin hanbal da wasu malamai su suna ganin sallan jam'i farilla ne a gane ku sallan jam'i ba sunna ne. wala ta tafasal wala ta tafadal wala ta wani baya fin wani lada wani baya fin wani lada da masallacin da aka yi sallah da mutane biyu ko uku da masallaci babban masallaci da ake sallah mutane hamsin dari ba a cewa wannan ya fi wannan lada kawai daga mutane biyu har zuwa dubu sunan su yi sallar jami kenan a gane wani baya bin wani inda malik a gane duk da cewa wato su malikiya su yi kokarin yin tawilin wannan magana amma zahirin magana wala ta kafazar wani baya bin wani a gane masallaci mai mutane biyu masallaci mai mutane ɗari biyu duk ladan su ɗaya ne a gane wannan shi ne a cikin shari'a yake cewa almanfi at-tafadul allazi yaktadi al-i'ada yace wai abin da ake korewa a nan cewa wala ta tafadal shine a irin fifikon da yake hukunta sake sallah fifikon da yake hukunta cewa idan kai sallah a wani masallacin mai mutane kaɗan a ce sai ka sake wai irin wannan fifikon an gane amma ba wai ana nufin wai sallan mutane biyu da mutane dubu ɗaya ba ne masallacin da kai sallah da manyan malamai da mutanen kirki da masallaci wanda akwai mutane biyu ashe duk ɗaya ne kawai an gane kaga wannan sun yi ƙoƙarin tawilin shi ne in ba gaba ɗaya abu mai samu shiga ba sun ce abin da ake nufi da tafadul a nan ba shi ne irin fifikon da ake cewa ka sake sallah domin ka yi sallah a masallacin mutane biyu don ah, haka ne bai ne amfani dama a ce karancin jam'i mutane biyu ai karancin jam'i mutane biyu ne ko amma zahirin magana shi ne babu wani fifiko ba wani tafadul da inda kai sallah da mutane biyu ko uku da kai da kai sallah da mutane biyu duk ɗaya ne kawai shi ne zahirin abin da maganar ke hukuntawa to abin da za su kai tawili akwai hadisai da dama da suka nuna fifiko din yayi salatu rajuli ma'ar rajul an azka min salatihi wahdahu wa salatu wa salatu rajul ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aksar fa huwa khairun wa ila ta hadisi ne sallan mutum tare da mutum daya ya fi tsarki tare da sallan mutum shi kadai sannan kuma sallan mutum shi kadai a sallan mutum da mutum biyu ya fi tsarki fiye da sallan mutum da mutum daya wato abin da ya kasance ya fi yawa ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa ga Allah an gane ku to wannan shine hadisin da suka gani suka yi kokarin su yi tawilin wannan magana cewa abin da ake nufi shine irin fifikon da ke hukunta a sake sallah na'am nama ya hasulu ha bi raka'atin wato falalanta Falalu jama'a yana tabbata ne da raka'a guda idan mutum ya cimma raka'a guda to shikenan yayi sallar nabi wani duba liman lam yuhassil an so ga wanda bai samu sallan bai samu ko raka'a guda ba an so ka musallin bi sabi kamar wanda ya sallar karamin yaro in kai sallar karamin yaro ba a cewa ka samu jami amma za mu malikiya me yasa shi yaro na fila yake wato shi yaro na fila yake kaga na sallar farilla mai na fila sai ya bika a nan wajen ba a cewa ka samu sallar jami a gane ku mutumin da ya sallah da karamin yaro ba bai samu fadalar jama'a ba sai in ya yi sallah da babba wanda wajabci ya hau kansa a gani amma a mazhabin shafi'iya ba a mazhabin shafi'iya shi ya halatta sallan mai nafila mai nafila yana iya ma limanci ga masu farilla ko mai nafila yana iya limanci ga masu farilla amma mazhabin malikiya ba su yadda misali haka idan mutum ya yi sallah da karamin yaro ya yi sallah da mai nafila saka ba a sanya shi daga cikin wanda ya riski jami'i banda mace ai mace baliga in kai sallah tare da ita ka samu zalli jama'a an gane ku an yi wa'ida mufawwidan ma'muman eh wa nudiba liman lam yuhassilu an yu'ida an so ga wanda bai samu jam'i ba ya sake sallah mufawwidan yana mai watsa al'amari zuwa ga Allah Allah ya zaban mai tsakanin sallan da yi wancan shi kadai ko sallan da yi da karamin yaro da kuma sallan da zai sake yanzu ko kuma bai samu sallah ba ya zo bai samu ko raka ɗaya ba an gani wato ya yi sai sallah shi kadai. ne ya sallah shi kadai, daga bayan sai zai ga ana yin wani sallah ɗin sai zo ya bi to shi wanda bai samu ba an so gare shi ya sake sallah wato yana bai fawwala al'amari zuwa ga Allah ya Allah tsakanin sallan da na yi ni kadai, ko sallan da na yi da ƙaramin yaro da kuma sallan da zan sake yanzu ya Allah ka zaba mun wanda ya fi a gani shine ma'ana ya fawwala al'amari zuwa ga Allah fi hali kaunihi mamuman halin kasancewa shi mamu inda ya riga ya yi sallah shi kadai to nan gaba idan ya zo ya samu wani za su yi sallar jam'i tare to kare ya zama shi ne liman in ya zama shi ne liman to abin ya yi kama da mai nafila yana limanci ga masu farilla kullura su malikiya suna kiran wannan shubu nafilin tunda ya riga ya yi sallah shi kaɗai kaga ya soke farali to sai ga ana sallar jami'i ko kuma ya gaza aka ce aka maka Allah bismillah sai ce a bismillah in an matsa ya ce ni na riga na yi sallah ni kaɗai in na yi muku sallah sallar ku ya ɓaci saboda ni yanzu me nake yi ni yanzu na fila kamar na fila nake yi mai na fila kuma inda na baya limanci gawa da mai farilla ku gane ku shi na ce awa menene ne Eh, fi hali kaunihi mamuman halin kasance shi mamu shi zai zama mamu ne ba liman ba eh walau ma wahidi ko da tare da mutum ɗaya ne sai mutumin ya yi limanci shi ya bi ba shi zai yi limanci ba ɗaya da matri eh khilafan shafi'i ko mazaban shafi'i mai nafila yana iya limanci ga mai farilla karamin yaro yana iya limanci ga manyan mutane gaira magrib wato banda magariba shi magariba idan mutum ya riga ya sallah shi kadai ko da ya ga ana yin jam'i ba zai sake ba wai saboda annabi ya ce la witrani fi lailatin babu wutiri guda biyu a cikin dare daya shi magariba wutiri ne raka uku ne Ba in kalga riga ka yi shi ba za ka sake yin shi ba kuma an gano wannan ko imamu shafi ya ce to ai la wutirat na ana nufin nafilan wutiri ba a yi sau biyu ba ana nufin sallan magariba ai farilla ne ba shi ake nufi da la wutirani fi lailatin ba imam malik yace ba ruwan shi da wannan ai wuciri na raka uku ne wutiri na raka uku ne in mutum ya riga ya magariba ba zai ƙara yin wani magariban ba a gani ko da ya ga ana sallar jami'i sai ya hakura da isha'in ba da wuciri kamar sallar isha'i bayan wuciri isha'i idan mutum ya riga ya sallaci isha'i sai kuma ya zo ya wuciri ba maganan kuma in ya ga ana wato ya yi sallar isha'i shi kaɗai ko ya yi sallar isha'i tare da ƙaramin yaro sai zo ga ana ana ainihin isha'i cikin jami ba dama ya fi tunda ya riga ya isha'i kuma ya yi wuturi fa in ada a gani yake eh, idan ya riga ya sake rin wato ya yi sallah shi kadai sai ga ana jami sai zo ya sake yin sai sake bin jami alhali bai kulla raka'a ba ya yanke sallah kawai in bai kulla raka'a ba ya yanke tunda ba a wuturi guda biyu a cikin dare daya wa illa la shafa'a idan ku ya riga ya kulla raka'a ba shafa'a in ya riga ya kulla raka'a shikenan sai ƙara raka'a daya sai ya zama raka'a biyu sai ya bai da shi nafila eh wa in atamma idan ku ya cika sallah walau sallama kai ko da yayi sallama an taji rabi'a eh in magariba ne yayi yayi raka'a uku A gane ku koda ya yayi sallama an gane ku kar kuma ta ya riga yayi sallama magariba daga bayan sai zuwa ana canji to sai bi shi ne ake nufi nan idan ya riga ya cika sallah tare da liman an gane wannan ku ko da ma ya yi sallama to ya zo da raka na hudu shi baka rufa ba eh ya zo da raka na hudu ya zama nafila in yana kusa in yana kusa amma in baya kusa sallah ya riga ya baci wa adamu mutammun bi mu'idi wato mutumin da ya koyi da bai sake sallah ya sake sallah har abada ya sake sallah har abada shi kadai kada kada a sake cikin jami saboda shi ya yi koyi da mai sakewa mai sakewa kuma nafila yake yi a gane ya zama kenan limamin ka mai nafila ne mai nafila ya yi limanci ga mai farilla a mazan malkiya mai nafila baya limanci ga mai farilla in ko ka bi shi baka da sallah eh. wayan ta bayyana adamul ula idan ya bayyana cewa na farko bai yi ba wato ma'ana in ya bayyana cewa bai yi sallar farko bai ah, yi na farkon ba bai yi sallar shi kadai ba ya bayyana da ya zo dama da ya zo ya ga an yi sallama sai ya iya da ya abin nan ya zo ya sallah din sai je yana neman inda zai sallar jam'i idan ya bayyana cewa na farkon bai yi ba au fasaduwa ko na farkon ma da ya ɓaci a cikin tabbas da ya ga an yi sallama ya yi sallama magarba shi kadai an gane to daga baya sai ya zo ya ga ana sallar jam'i na magarba sai ya bi ko ya yi sallar isha'i har ya yi wuturi daga baya sai ya zo ya ga ana ana yin sallar jam'i sai ya bi amma daga baya sai ya gane cewa sallar da ya na farko ba ta yi ba sallar da ya na farko ba ta ce ne misali to yanzu ya za a yi wannan da ya yi ba ta yi an gane ko wannan da ya tayi misali eh wa alaikum salam eh umayyiz ka san umayyiz ma suna wato karamin yaro ne kaga zamanin manzo Allah akwai karamin yaro dan shekara shida ko bakwai da ya yi limanci ga manyan mutane saka in yaro ya iya sallah kuma yana da ilimi kuma yana da tabyizi umayyiz ne shi to zai iya yin limanci ga ainihin manyan mutane in ya fi su karatu dan annabi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai yi limanci ga mutane wanda ya fi su karatun littafin Allah an gane wannan ku kafin a kai ga yin la'anin sai mata ta ce ta yi mazin shari'a ta ba da dama akwai yafiya kafin a kai ga yin ya ba magana yafiya ana so ne a tabbatar da cewa ba lallai da gaske yake ai ba magana yalla ya biya bane a tabbatar da cewa da gaske yake ba kawai yana mata tazarri bane shine hikima ba ta da iko na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amma attati wal ishrur na 29 tashhidul manarat wato tsawaita ainihin hasumiya a tsawaita shi da yawa sai yadda ana kiran sallah ma ba zai tasiri ba la shakka anna tashyidaha wato musamman ma tsawaita ainihin hasumiya musamman ma ta'addudaha fil masjid musamman musamman yawaita ainihin hasumiya a masallaci ne kaga an samu hasumiya da yawa yu'addi ila al-israf to wannan yana janyowa zuwa ga barna wannan bannan kuɗi ne fuqara'ul muslimin fi haja ila hadha al-mal wato talakawan musulmi suna cikin buƙatar wannan dukiya ne ko ba ba talakawa musulmi tana buƙatar kuɗin da ya yi amfani da kuɗin ya ba talakawa wani yana buƙatar dubu biyar ne kawai ya sha jari in ka ba shi dubu biyar zai ga kamar yau take sallah amma sai ka zo ka yi amfani da shi kai yawaita hasumiya kai ɓannan dukiya an gane ku talakawan musulmi suna cikin bukatar wannan dukiya wannan magana ma zai yi tasiri ne musamman yanzu zai yi tasiri a najeriya musamman halin da muke ciki yanzu talakawa suna matuƙar buƙatar kuɗi to duk wani abu wanda ba mai muhimmanci ba kawai a ringa barin shi a yi abin da yake ya fi muhimmanci na'am na'am fadlan an kauni ala asalaha musamman ma musamman ma kasancewanta ba ta da asali a zamanin a cikin shirya annabi yin hasumiya ba ta da asali wala inna ashabi radiyallahu anhu sanan kuma ba ta da asali a wajen sahabbansa a zamanin sahabbai ana gina masallaci ba a gina hasumiya wannan hasumi a kawai da an bashi da ya fi alkhairi wannan dukiya ne kawai sannan kuma ba ta da asali a wajen musulmai na kai su musulmai na zamani suna ba da himma da tsawaita hasumiyoyi akan mafi daukakan matsayi kan mafi daukakan matsayi sai ga an tsawaita hasumiya an kashe kuɗi sosai bal kad yatakaffalu bi iqamatiha shakhsun wahid a'a mutum daya yakan dauki nauyin ya tsaye da ita an samu wani mai kudi daya shi kadai ya jigina wannan hasumiya duk me yake nema wato manufarsa akan wannan suna yin wannan don ɗaukar kalmar Allah ne ko suna yin haka don neman lada ne a wajen Allah da samun yardansa idan mutum yana so ya samu yardan Allah ya zauna da malamai akar makalla ina da kuɗi ina so yi aikin alkhairi me kake ganin zan yi a cikin masallaci zan samu lada sai malam ya nuna maka wani kawai yana yana gina hukunci ne da ka kawai je kama yi na fatan gane wannan akwai masallacin da na sani ma masu kuɗi in za su yi wani ba sa gaya ma yan kwamiti kawai sai su ɗigo ma'aikata saboda masu kuɗin manya-manya ne sai su ɗigo ma'aikata kawai a kama aiki a masallaci an gani kuma kai magana sai a ce to ai aikin Allah ko sai an nemi izinin wani <laughs> aikin Allah a kwarai da gaske in kana so ka yi aikin alkhairi mai izinin mutum wala Allah zai iya nuna ma abin da ya fi alkhairi zai ce wallahi ga kama da kaza ai mu yanzu abin da muke bukata generator ma muka yi ta nema ba mu samu ba da ka taimaka da generator da ya fi alkhairi kan abin da ka yi ko kuma muna muna neman mic da speaker duk suna matsala da ka taimaka mana ka sayi mana mai kyau din an ce akwai wani mai kyau ai da mun san za ka yi aikin alkhairi da kaza an gane ku eh wa izharul masaki da kuma bayyanar da masallatai amma amma duk da wannan manufan al'amarin baya rabuwa daga karhanci duk da wannan manufan na cewa wato ana so ne a dawa kalmar Allah ana so ne masallacin ya bayyana to amma duk da haka ba al'amarin baya rabuwa da karhanci ba li adami qamatiha saboda rashin tsayar da ita a farkon musulunci magabatanmu wanda da su muke koyi salafin salih wato da a sun gina masallaci wato masallacin da suka gina ba a sanya irin wayannan hasumiyoyi ba wallahu wahdahu Allah shi kada yake bayan duk wata manufa hmm. duk wata manufa in kayi dan Allah ne Allah ya sani in kayi ba dan Allah ba Allah ya sani amma kuma ko da kayi abu dan Allah in ya sa'a mu sunna baka da lada hmm. dole ne in ka in zaka yi aikin alkhairi ka yi shi don Allah sannan kuma ya dace da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na na talatin sual masajid wato roƙo a cikin masallatai eh roƙo shi ne roƙo hmm. wa al'ada mazmuma irin wannan roƙo a masallaci al'ada ce abin abin zargi a ko ina me kake zato in an yi wannan abin an yi roƙo a cikin ɗakin Allah ɗakin Allah mutum ya tashi ce don Allah a taimake da aika za an mai da ɗakin Allah ya zama wajen roƙo a gane yin roƙo gaba ɗaya musulunci bai yarda da shi ba abu ne mai zargi abin zargi musamman ma ya zama a cikin ɗakin Allah a gane idan mutum ya shiga cikin hali wanda lalle yana neman taimako sai ya zo ya yi bayani ga liman sai liman ya ce wani mutum na waje wanda ya rufin taimaka mai zai taimaka mishi amma kada a mai da masallaci ana sallama wannan ya miƙe an gane wannan ya miƙe ce kaza kaza ga irin rashin lafiya na wacce ya miƙe ga irin rashin lafiyar shi wacce ya miƙe kwana uku bai ci abinci mai yanzu kawai a juriya yake yana yana tafiya wallahi ko zai ci ma kwana uku bai ci abinci ba yara na ma gaba ɗaya suna nan gida suna jira na dan Allah jama'a a taimake ni to irin wannan bai halatta ba an gane ku sai dai idan mutum ya shiga cikin tsanani wanda ba makawa sai ya yi wannan roƙo to shi ma zai samu liman ne ya gaya ma liman sai liman ya yi magana cewa akwai wani bawan Allah gaskiya ya shiga cikin tsanani ya cancanci a taimaka masa to da Allah a taimaka masa yana nan waje shike ke sai a taimaka lahadi wa salatu ba sai me kowa ya gari ba in dai har a waje ne insha Allah ya fi ta ce ya shigo cikin su hmm, nema ke nema za su miƙe ce a je makama wani sai wannan wani ya ta waje ba wai a cikin mana ya zo ya miƙe ce aika za ko da kasu suna ta magana ba wanda ya kawo wanda ya kawo su a za su ce ne a taimaka ma wani su ba wasu suka roƙa nasu na kansu ba na'am alhadi wa salafun na ainihin talatin da ɗaya tadhihin da fi daurati biya wato shan sigari shan taba a cikin daura turbi a cikin bayi a masallaci sai wani ya shiga cikin bayi a masallaci ya rika shan sigari to irin wayannan abubuwa ba a cika yi a Najeriya ba gaskiya wannan ba al'ada ba ne mutane mutum ko da dan sigari ne gaskiya a Najeriya ana kiyaye shan saba kusa da masallaci ba gaskiya 'yan Najeriya sun riga sun yi zarra a nan wajen amma wallahi larabawa ba abin kunya ba ne ma ga mutum kusa da masallaci yana shan sigari don wala ni lokacin da na je aikin hajji wallahi za ga mutum a kusa da ka'aba yana shan sigari kusan larabawa sun ninninka bakin fata shan sigari za ka yi mamaki kake sun larabawa su ne masu addini kuma wallahi a wajen shan sigari kusan duk da cewa saudiya ta ko ina ga rubuce-rubuce hukuma ta yi amma wannan zai hana ainihin su daga shan sigari ba ma wannan ba hatta hukuma ga ɗan sanda da waye ya ga sigari a baki yana tana busawa yi eh, za ga malamai irin yan boko din nan kusan shan sigari gaskiya ya yi ƙarfi sosai musamman wannan shisha da muke gani sai ga mutum ya zo aikin hajji ba sai sa wani katon kutu a gefe yana busawa a wajen ka'aba an gane to kaga irin wannan ba karamin kuskure ba ne. to wannan wannan wa'azi kusan bai shafi yan Najeriya ba sai dai kawai an ce in gemu dan uwanka yi menene to ka shafa ma naka ruwa sa'annan ka yi sauri ka je ka kashe rashi ka shafa manaka ruwa an gane ka kashe nashi ka shafa manaka ruwa don kada kai ma ka yi kone din ku ba ka ba saboda haka haramun ne shan taba a cikin dauratul miya a cikin bayi na masallaci na'am za a iya cewa misali yanayin bayi kamar nan ba su da kilin sosai can kuma su ai ba maganar kilin ba ai mashaya shi mashaya bai duba bai duba tsaftan waje yanzu yan wuri suna duba tsafta bayan layi ke shi yan wuri da suke zuwa bayan layi inda ke kashi da fitsari sha abu suna sha wato duk da cewa duk da cewa shan taba haramun ne a ko'ina a kowane zamani da kowane waje kowane zamani kowane waje shan taba haramun ne babu inda shan taba ya halarta لأنه يزداد حرمة إذا كان في بيت الله kusan a duniya ba malaman da suka yi rubuce-rubuce kan hadarin taba da haramci kamar saudiya amma kuma ka je garin zagaye yana shan taba ba sa sauci an gane wani ku to kuma yana ganin kila abin yana da alaka da hukuma ba ta kama mai shan taba ita hukuma kawai tana yin gargadi ne kawai hukuma tana yin rubuce-rubuce a signboard kada a sha taba haramun ne a sha taba shi ke magana kawai kasan shi dan adam idan ya ga kawai abu ana yi da baki ne to dan adam zai ci gaba da aikatawa amma in ya san hukuma suna kallo to insha Allah ko da ko da bai daina sha ba zai ringa sha a boye an gani? to gaskiya hukumar Saudiya ko da ta kama kasha ta ba ta hukunta ka to ina ganin wannan shine dalilin da ya sanya wato shan taba ya yawaita akan kasashen Larabawa to wannan a Saudiya kenan ina kuma a Misira ina kuma a Iraki an gane ku eh, idan sai dai haramci yana karuwa yana ƙara haramci idan ya kasance a ɗakin Allah fasajidu kaseeran min al-musallin zaka samu da yawa daga cikin masallata idan dakhala al-khala'a fi masjid wato idan ya shiga masallaci ya shiga bayi a masallaci sai kaga ya ya kunna ainihin taba sai kunna hayaki wasu jara fi farfami kai wani sashe daga cikinsu ma saboda lalacewa da tabarbarewa yakan shiga masallaci alhali ga sigari a bakinsa ba ya shiga masallaci ga sigari ga wannan kwarkwata ba al'adar mu bane kuma daga cikin al'adar larabawa da suka hada bambanta da mu kuma masallatansu za ka iya ganin ƙananan yara suna ƙwallo cikin masallaci da haraba wallahi ana idan da sallah ko kafin kafin a zo sallah za ga yara da kwallo suna kwallo amma nan ba a saudiya ba ne amma za ga galiban wanda suka je garuwa kamar misira da sauransu da irin su algeria ko wani wanda ya je algeria ya ce wallahi kwallo ake sosai a masallaci sai idan an zo sallah sai su watsi a yi sallah wasu ma ana sallah sai su kuma wuce haraba suna yi baka da iko ka ci za ka samu su, an gane ku suna yin kwallo a masallaci kaga a Najeriya ai ina ganin duk wanda yayi wannan maza dauka wani kafir kafiri ne ku a Najeriya babu sassauci kan wannan ba zai taba yiwuwa kaga karamin yaro ya zo wai masallaci ko da wasa ya zo da kwallo ba ai sai an sai wasu tsine ma iyayen da suka haife shi ke lalle wannan yaron bai samu tarbiyya ba ko amma wala kasashen larabawa ana yin haka ƙananan yara kai da manyan yara ma abin wani waje akwai garuruwan za ga ma ana yin sallah wasu ƙwallon suke ba za su zo masallaci ba kuma ba ruwan kowa da su su gama abin su taba abin su an gani saboda wannan demokradiyya ta yi tasiri a wasu kasashen larabawa irin su algeria da sauransu to wannan demokradiyya tana hukunta yaro yana da yanci baka da iko ka tilasta mai yin sallah sai yana so idan shi yake son ya yi sallah shi kenan in ba ya son ya suka tilasta mai kaga irin wannan garuruwan za a iya samu irin wannan abin za a iya samu a irin su Algeria da wasu garuruwa wanda demokradiyya ya yi ƙarfi har ya wuce gona da iri har ya fi demokradiyyar turawa na wajen gani akwai demokradiyyar da har ya fi turawa akwai wani gari daga cikin garuruwan larabawa banda Algeria yanzu akwai garin wanda kusan mutanen garin ba ka da iko ka auri mata biyu ba ka da iko tunisia da za ka lau khairar a garin tunisia doka ne ma in ka auri mata biyu wallahi za su kama kansu daure za a maka hukunci mai tsanani ka taka yancin mace ko mutanen da kawai musulmi ne su musulmi ne a mata in za su zama karuwai ba matsala ne kai kana magana matan suna da yawa ai su masu irin wannan ra'ayi ba sa kyaman karuwanci kamar nufi kyaman aure da za su kama ka da karuwai biyar ko goma wallahi za su ce ne gaskiya alhamdulillah ka kyauta ka ake so kana da yanci su suna da yanci amma aure wanda yake shine sunna ta na manzo baka da yanci an gani kan irin wannan lalacewa ya kai musu inta demokradiya ta kai zuwa ga ridda dan duk wanda ya yarda da wannan ya yi ridda ke ganin auren mace ɗaya haramun ne amma za a iya yin zina kuma har sun rubuta shi a mulkin mulkinsu an gani a nan ne aka rubuta halaccin a nan tunisiya an aka rubuta halaccin auren jinsi ya halatta namiji a wurin mace haka mace ta wurin mace yan uwanta sun rubuta kaga nan lalacewa ya kai ta hagare su eh fa iyaz Na nam hatta idza wasala ila makan as har sai idan ya sadu zuwa ga wajen sallah sai ya huce sigarin an gane ko in ya shiga masallaci in ya zo daidai inda zai salla sai kashe wannan sigarin da kala mubashara fi salat sai ya shiga nan take ya shiga don yi sallah nan take ba ga warin sigari ya shiga yana cutar da bayan Allah da wannan warin sigari din ya rinka kirgiza ya tayar da hankalin yan uwansa masu sallah da warin ainihin a wato wannan warin hayaki na sigari kaga tafarnuwa an ce mutum ya ci tafarnuwa haramun ne ya je masallaci da wannan halin to ina kuma wanda ya sha sigari wanda yake haramun ne sigari tafarnuwa ya halatta shi tafarnuwa magani ne shi idan mutum ba shi da lafiya har ya ci tafarnuwa to ya zauna a gida ya sallah shi kadai to idan ya zauna a gida ya sallah shi kadai zai samu ladan wanda ya sallar jami ko ba zai samu ba tunda dai lalura ne bai da lafiya ne ci tafarnuwa kuma ita yi na'am

sun suka mutu ba in an dogara da mutum biyu akwai matsala a yi sauran ba su sallah da ku idan an bar fi kara masallaci misali an bar wani abu cewa kurin da shi za a dinga shi kenan yi kaka mun kasashen laraba ai fi suke bari za a samu wani mai kuɗi zai ajiye miliyoyin kuɗi a cikin akawun ko kuma ya buɗe ainihin wani business ko ya gina wasu gidaje gidajen na samun masallacin kuɗi sai ka kawai in wata yayi za a kwashi kudin kawai a yi hidimar masallaci a biya limamai a biya mai kiran sallah a biya masu shara a biya kaza duk a gudanar da abu a gane in wannan ne kaga ba amfanin roƙo ai ba za ka taɓa gani a saudiya an miƙe ana neman taimako masallaci ba hukuma ke yin komai nuna abin da yanzu ake miƙewan wato hukuma na najeriya ba hukuma ba ce ta musulunci baka ba ta ɗaukar nauyin irin wannan al'amura inda ba ta ɗaukar nauyi kuma wasu masu kuɗin ba sa yi akwai mai kuɗin da zai iya ba a yi mafi yawan masu kuɗi a Najeriya ba san da wakafi ba kusan yan kaɗan suke yi amma ƙasashen larabawa gaskiya ana yawan yin wakafi sai wani ya gina masallaci ya gina makaranta ya sa makaranta wakafi an gano wani ku su sun saba yin haka kai malami kana yin da'awa wani in ya kana kokari kawai zai zo ya gina wasu abubuwa ya ce kawai ka ringa yin da'awanka kawai ga hanyoyin samun kuɗi za ka cewa shi malami mai da'awa har ma yana ɗaukar nauyin ɗalibansa Na akwai wani gaba aboki ne gare ni ya yi karatu a Misira. Ya ce wallahi malamin su kuɗi yake bansu to malamin na bada kudi shin masalaci bai cika ba a ce kowa ya an gama karatu zai hada ku da dubu na ɗaya na wajen ko dubu biyu to insha Allah ai wannan majalisi ya kuke gani ai majalisin bai bukatar shi yana ce wala ana gama karatu za ka samu wani bayani da sauran haka to wallahi malamin yana siyan ma mutum akwai wanda za ga ya siyan ma mota kamar ibn bas yana siyan ma ɗalibai mota akwai wani malami a najeriya da ya ce wallahi ya siyan mai fijo a wancan lokacin wajen shekaru 20 kenan ko fiye da haka shekaru dai masu yawa bi ba zai mai mota saboda wannan wata za ga su malamin ya karanta da qur'ani kawai yana karantarwa wallahi ya cire ni ya fi karfin yaje yana wani wahala saboda wannan wakafin ne tamanin munan afirka malami shi zai ya karanta da kai kuma ya je ya nemi kudi lokacin da ya kamata malami ya je ya yi research yana nan shi ma yana ta gumurzu tare da mutane an gano wannan ko to shi sa ga malamai duk wanda kaga ya zama malami a Najeriya ka jinjina mai to abubuwa biyu zai hada zai nemi kudi ya sha wahala sannan ya dawo ya gaji haka zai duki littafi yana gajira gajiri yana nazari an gani amma wallahi malamai a can wajen su ne suke ɗaukar nauyin ɗalibai za su ɗauki nauyin ɗalibi kai kana karatu malami ya fi karfin wai ɗalibi ce zai ba shi kyauta ta nan ba a nan malami na buƙatar ma kyautar nan gaba ko tana fatan zai yi ko Allah shi taimaka Allah ya sa ta don hakan zai kawo da awa ta ci gaba saboda malami in yana karanta wa zaka wani dalibi ya zo yana karatu ba shi da wani karfi to malamin zai iya dafa ma rayuwar shi don dalibin ya samu karatu to amma a yanzu da dalibin da malamin duka ɗaya kasa za su yi eh, da ufa dalibul mazlum <laughs> wa alaikum salam ba abin hanya mai kyau aka je kotu wato a je kotu a sa hannu ni alhaji ne na ba da gidaje kaza da gidaje kaza wakafi ga masu yin da'awa ko na ba da shi wakafi ga marayu shikenan ka sa hannu ga shaidu ga waye ai ba yaran ba su yi komai an gani eh shi wani malam kamar da ya magana wani su suna ganin ai mun riga mun yi idan Allah ne tun suna raye in an ce ajiya kai zuci ina ba wani wanda hayaniya da sauransu ba ina ai idan mutum ya zo ba za ka lokaci sai ga yaran ka sun karfin ka kuma za ka zo kuma za a can yaran da jin tsoron shi ba amma ya zo sai ga kuma shi ke jin tsoron yaran shi a irin wannan ya faru wani bawan Allah ya bada kyautar ya bada ainihin wannan wakafi na makaranta wala daga bayan abin da ya faru yaran suka ce ba su yarda ba suka wannan abin da ya ba wani ya ba malam wani su ma suna iya kulawa da shi suka bude mai wuta wala dole ne yazo ya kira wannan shi kwana kai hakuri da Allah kai hakuri yara na duk da wannan wakafin da na bayar cewa ka kula da shi yara na suke bazira suke so za su yi za su kula da shi ba wanda zai kula da shi kawai dai san rai ne su suna ganin kamar wannan yana samun mahaukatan kuɗi ne sai yanzu da abin ya zo hannunsu suka fara girma wannan suka gara shi kenan shi kawai dama kawai an rike wannan abin ne ana kulawa da shi an gane ka san mutumin da mutumin da bai san sirri ba irin wannan zai dauka cewa ai kana cikin wani kuɗi ne bayan da gaske akwai sanda da ina tawa cikin daki na wani bawan Allah yake cewa ai ka mori ce mai faru ce ai to ai kai baka da matsala yana girka mun dalibai nace wannan bai san sirrin karatun zaure ba shi ya ɗauka karatun zaure kamar wai ana ana rijista ne a ta biya ya ga ɗalibai za a cika lokacin muna karatu ƙarfe ukun dare kafin ya aure karfe ukun dare muke farawa mu gama karatun nan gab da irin kamar karfe shida da wani abu zuwa bakwai kowa ya je ya wanka ya wuce mutum aiki a wannan lokacin ba mu dakatar da wannan karatu ba sai wajen sai lokacin da na yi aure aka je na karatu karfe ukun dare har ma akwai wani mutum a unguwar hijab wani yadda mutane anya suna da gaskiya kuwa da suke yi shi bai taɓa ganin karatu karfe ukun dare ba wallahi ba a zai lokaci ga kowa mutane na ta zuwa saboda in baka zo da wuri ba wajen ba za ka samu waje ba su aka sai ga mun gama karatun mu da wuri an tashi ba ma wani matsala kawai an gani to ta irin wannan gaba ɗin to wani zai ga karanta wannan karantarwan ai kawai zai ce ba ka da wata matsala a rayuwa an gani to kasashen laraba su suke haka duka ga malami yana karantar da ko malamin ƙur'ani ne shi to ya cire ni saboda su suna yawan yin wannan wakafi su ya zama kamar jinin su ne su balarabe ma in yaga kana da kokarin karatu suna son mai karatu tun lalacewan balarabe in ke ɗalibi ne yana mutunta ka za a ga wani lokaci kana zaune kawai sai ga kawai ya maka ya zai siyo nama ya yi waye waye za ka ɗalibai suna can jami'a sun saba cin nama da madara da wa'in suka zo na za su ta ƙorafi sunan garin ba san da yake damuwa da nan ba mutanen garin da ba su damu da addini ba kaza kaza kaza kaza wallahi su a misira su a kaza a misira nama sai sun ture girki da nama girki da kaza turewa suke yi madara ko shi sai ya gaji da sha yogurt kaza kaza kaza kaza eh <laughs> to kaga ɗabi'ar Najeriya ne ta bambanta da dabi'ar sauran wurare su Najeriya wajen abin da ya shafi addini suna son addini matsalan 'yan Najeriya musamman masu da'awa suna infaki eh su 'yan Najeriya matsalan su infaki na eh to kaga kuma an ce in bera na da sata da doma na da wari wani mai kudin yana so ya alkhairi amma ɗabi'an mu yake dubawa akwai masallaci wanda ba sai na faɗe shi ba a nan garin Kaduna wallahi shaguna aka gina ashe duk kudin shagunan nan gaba ɗaya yana aljihu mutane ne an ba da shagunan don a yi hidima ga masallaci an ɗauka cewa akwai wanda aka ba ya riga kai kuɗi account wallahi kuɗin nan baya zuwa account shi kawai yan kwamiti ne kawai suke ta hadda liman ba da yan kwamiti hadda liman ake yin wannan abu daga baya sai samari suka fahimci ashe kudin baya suka ce wala su dole a kai musu nauke cikin account a nan ne fa an gano shi ba ko ba account an ce wala da liman da yan kwamiti wala sai sai sun sauka an canza su ina ganin ana ta rikici sai da aka nemo yan sanda ina fatan gani to kaga irin wannan mugun hali misali a ce musulmi kana musulmi ba ɗakin Allah ake hidima amma ka iya cuta a ɗakin Allah kuma irin wannan yana da wuya kaga mutane su yadda da abu yana da wuya kaga mutum ya zai sanya kuɗin shi wani katon banza ya zo ya cinye mai kuɗi alhali shi ya sanya ni zai ya samu lada ashe aljihun wani yake zai sawa kaga wannan shine matsala Allah shi kiyaye nam al mas'ala as-sabi'a 10 mas'ala na goma sha bakwai wa amma qawluhu li Musa amma faɗin shiga annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku ina ci ina gari. ina tare da ku wa qawluhu fi mawdi'in akhar da kuma faɗin sa a wani waje inna ma'akum mustami'un lalle mu muna tare da ku kuma muna sauraro kaga nan an kawo shi da jami muna tare da ku kamar suna da yawa faqalu kayfa faqalu kayfa qala innani ma'akuma sai su ɗan abin da wa'annan zanadika zirzikai suka ce yaya Allah zai ce inna ni ma'akuma lalle ni ina tare da ku ko biyu ai anan su biyu ne da annabi Musa da annabi Harun bala shi ayatin ukhra kuma sai ya faɗa a wata aya inna ma'akum mustami'un lalle muna tare da ku muna sauraro shakku fi qur'ani sai su zanadiqa suka yi shakka game da alqur'ani eh yan qur'aniyun suna shakka game da hadisi shi wanda dinki wanda yafi kafirci shi qur'anin ma yake ja da shi an gane wannan ayi shi ya zo ka kawo aya sai ce shi wannan aya gaskiya yana shakka akan shi zindiki kuma zindiki za ka kira kula sallah tare da shi a masallaci amma yana da aqidan ainihin zanadika an gane ku a zuciyarsa bai yarda da musulunci ba amma ana tare da shi da sauransu to irin nan zaka suna shakka haka qur'anin an gane ku ashe dan qur'ani zalla an ga zindiki guduwa zai yi shi dan qur'ani zalla ya ce ya yarda da qur'ani tunda in ka sa shi a gaba irin dalilin da yasa yake karyata ainihin hadisi to zai karyata qur'ani shi ma kanshi eh shi qur'ani su zanadika suna hada qur'ani karo ne idan kai dalibi ne wanda baka yi zurfi wajen karatu ba su dauki wannan aya ta aka hada ma sai ka kawo karka kama juyawa wanda baka taba tsammani cewa hakan zai kasance ba na ba san gane amma malami wanda ya san qur'ani ya san qur'ani baya karo suna magana ma zai fara dariya saboda ya san inda suka dufa suka dumfara an gane za su kawo ayar sai cin barin taimake ka da ayar za su kawo ma bayan ka taimaka mai da ayar sai barin fita ma da fikiyonsa sai ka tsaya kai mai bayanin duk ayar da ya kawo ka riga ka san fikiyo ka san yadda ake hada aya da aya yadda ake hada hadisi da hadisi shikenan ka tsira amma in ka gamu da zindiki in ya wurgo ma wani al'amari sai ka rikishi na fatan gane wannan yauwa amma kauro kamar wani ya taba jebo ma wani ɗalibi tambaya cewa alkur'ani musulmi shi gaskiya baya so ya zama musulmi ki bisa faɗa haka ta ce musulmi kullum cikin ɓata suke ɓatattu ne su su kansu musulmi sun gamsu addinin su ba gaskiya ba ne ya ce bisa ka ce haka ya ce a cikin ƙur'ani in kai sallah kana karanta surat al-fatiha kana cewa eh dinar salat al-mustaqim ashe ka san kai ɓatacce ne to ya ka gani tunda idan ka san kai shiryayye da me yasa zaka ce eh dinar salat al-mustaqim ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaici kenan musulmi bai san hanya madaidaici yana roƙon Allah mai shirya da shi ya Allah zai ce ka faɗa amma Allah ya san sai ta ce me yayi to ga hadisi hadisi manzo Allah ya fassara abun ai hadisul qudsi din nan ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai wanda na shirya da shi fastahadu ni ku nemi shirya ta ahadi zan shiryar da ku ai duka mu gaba ɗaya in baka nemi shiryar Allah ba za ka bashi in ka zo ce ni shiryayye ne ba na buƙatar shiriya sai Allah ya basar da kai amma kullum ka ringa roƙon Allah tabbata akan shiriya ne. shi shi ayan wannan wannan addu'a kana roƙon Allah ne ya tabbatar da kai akan musulunci kada ka mutu kafiri na'am amma qawluhu inna ma'akum fa hada to imamu Ahmad yana bada amsa cewa amma fadin sa inna ma'akum lalle muna tare da ku wannan majazi ne na luga mutum yana cewa ga wani mutum lalle mu sanujiri alaika rizqak sanujiri da sannu za mu gudanar maka da arzikinka lalle mu da sannu za mu gudanar maka da arzikinka lalle mu za mu aikata kaza kuma shi kadai ne ba hmm. balarabe yakan yi amfani da jam'i amma yana nufin shi kadai an gane Allah ta'ala ya kan yi amfani da inna shi kadai ke nufi ba wai yana nufin mutane masu yawa bane to shi su zanadika sun ga an yi amfani da inna suka lokacin da inna ne to ya nuna kenan Allah yana da yawa Na nan kuma Allah ya nuna shi kaɗai ne shi ne abin da suke nufi nan Allah ya ce inna ni ma'akuma shi kaɗai. a can kuma sai ya ce inna ma'akum mustami'un ya manta shi kalmar inna yana da amfani guda biyu inna yana amfani ga taron jama'a sannan yana amfani da mutum ɗaya almu'azzimu nafsahu mutum ɗaya mai girmama kanshi ana amfani da inna saboda ta'azim to Allah bai yi amfani da mufrad inna ni ma'akuma yana nufin shi kadai dama Allah shi kadai ne yayi yi amfani da inna li ta'zim ne an gane ku na wa amma qawluhu innani ma'akuma asma'u wa ara amma cewar sa lalle ina tare da ku ina ji ina gani wa jaizun fil wannan ya halatta a cikin luga يقول الرجل الواحد للرجل mutum ɗaya kan ce ma wani mutum da ajiriya alaika eh wato ma'ana zan gudanar da arzikinka a kanka ai sa'afalu bika khaira ai da sannu zan aikata alkhairi a gare ka sa'ujiri alaika rizqak da sannu zan gudanar maka da arzikinka kaga nan ai mutum ɗaya ne in ya gana maka zai ce sanujiri sanujiri ko ke amfani da jam'i littazui ba karo abin ya yi ba Malamun salam niyya. Na'am. Eh. alhamdulillah ba ya kasa ganewa bane mugu ne ai ko baka da karfi ko kana da karfi kan ya kamata ya biya ka hakkin ka ne daga mutum irin wannan mugu ne wanda baya so ka karu kuma mutum ne wanda yake bakin akwai mutum da yake bakin marowaci fitar da kudi na masa wahala saboda ka irin wannan inda ka yi haka ne dan ba za ka zafishe shi ba za ka cire haƙƙin ka nan gaba ya zama tuwo wancan kuɗin ka sa shi a cikin bashin zai shi nan gaba to wannan insha Allah ana fata babu laifi a kan shi Allah shi taimake mu Na'am, assalamu alaikum. Ana tunatar da yan uwa ranar Lahadi mai zuwa insha Allah za ki dauniya na tafsir. saboda haka da Allah ya uwa kowa kare manci sanya ajanda sanya shi a cikin budget tun yanzu a fara yin gefe da wasu abubuwa saboda gidauniyar ta yi kauri yadda ya kamata muna fatan Allah ba da iko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta